Al'ummar Nijar na ci gaba da gudanar da zanga-zanga a kwanaki na uku wato yau kenan kamar yadda kuke gani nan da yi dubban al'umma ne daga sassa daban-daban na jamhuriyar Nijar ke ci gaba da gudanar da wannan zanga-zanga ta nuna ƙin jinin sojojin Faransa a jamhuriyar Nijar. Wannan zanga-zangar mai taken ba mu fara don mu daina ba ana yin ta ne domin nuna wa duniya cewar ba a ƙaunar zaman sojojin Faransa a cikin Nijar. tun bayan da shugaban jamhuriyar Nijar Abdurrahman Ceni ya ba wa sojojin lokaci da su tattara inasu ina su su bar jamhuriyar Nijar kasancewar har yanzu a zaman da suke yi a jamhuriyar Nijar ba a ga wani amfani a kan yadda suke zaune a ƙasar ba sojojin da yi na Faransa sun zo Nijar ne da nufin yaƙi da masu ikirarin jihadi da kuma tada ƙayar baya lamarin da aka ga har yanzu bai sauya ba kamar dai yadda kuke gani nan ne dai inda aka baiwa sojojin faransa da su zauna a ciki nan kuma inda kuke ganin dubban al'umma a nan ne al'ummar jamhuriyar Nijar suka zo suka kafe suka ce kuma ba za su je ko ina ba za su bayyana wa duniya cewar suna kyamar zaman sojojin faransa a cikin jamhuriyar Nijar da fari dai an gudanar da sallar alkunutu aka roƙi ubangiji Allah ya raba 'yan Nijar da sharrin sojawan Faransa daga bisani kuma aka yi shimfiɗa aka yi zaman dirshan wanda har aka kwanaki uku a jere a yau lahadi shine cikamakon kwana na uku kenan wanda 'yan Nijar suka yi suna nuna zanga-zangar ƙin jinin sojawan Faransa a cikin Nijar shugaban ƙasar Nijar Abdulrahman Chini ya dai baiwa sojojin wa'adi wanda su tattar ina su ina su su bar jamhuriyar Nijar daga cikin wa'adin wanda aka bai baiwa sojawan da kuma jakadan Faransa wanda yake zaune a jamhuriyar Nijar lamarin da ya sa ƙasar Faransa ta mayar da martani inda ta ce jakadan ta ba inda zai je daga bisani aka ƙara mayar da wani martanin cewar da wanda ya kuskura ya kai wa jami'an diflomasiyyar ƙasar Faransa hari to sojawan ƙasar Faransa za su ɗauki alhakin kare kansu. Adam Mikiyar Ubangiji Allah ya zaunar da ƙasashenmu na Afirka lafiya ya kuma haɗa kanmu ya kare mu daga sharrin turawan yamma ya ba mu shugabanni na gari amin summa amin ubangiji Allah ka haɗa kawunan mu ka zaunar da ƙasashenmu na Afirka lafiya